السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في يومنا يمتن الأمس ثلاثين وتن بقي وتن رجب hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda daidai da uku ga watan uku watan Mari kalandar albashi shekara 2022 allah ya sake hada ma wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shaguna na isho abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin hukbatun minar tarihi ko hikbatun minar tarihi. na babban malami Usman bin Muhammad al muna cikin babi na uku kuma muna cikin fasli da yake magana akan wane ne ya cancanta da shugabanci ko halifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa mun je shi a suka ce ali bin abi talib shi yafi kowa cancanta da halifanci bayan manzo Allah su sallam suka kawo hujjoji shine malai yake daukar hujjojin nasu ina yin bayani a kansu daya bayan daya ina fadan kuma inda ainihin aka sha bambam ko inda hujjar tasu ta kaucewa abin da suka kafa hujja da shi mun ji abubuwa guda biyar a baya yau insha Allah za mu tashi abu na shida matashiyar magana da malayi shi almabahasu sadis hadisu sifilai shafi na ɗari biyu da hamsin da da biyar shafi irin na hannuna Allah ya taimake mu ya sa mu dace malayi shi almabahasu almaba almabahasu sadis gaba ta bincike ta shida hadisu sifilai shine hadisin astiklain wato nauyi guda biyu akwai masu ya hadisu stakalain da fata astakalain alaisuwar a wannan kuskure an gane ku daga astikl ne wato nauyi kamar kayan da suke masu nauyi an gane ku shi ce hadithu tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadhillu ba'di abada hadisin da yace tarattu fikum na bari a cikin ku ma abinda in tamassaktum bihi in kun yi riko da shi lan tadhillu ba'di abada ba za ku fata bayana har abada kitaballahi wa itrati ko kitabullahi wa itrati ka faɗa daidai ne ka ce kitaballahi to ai taraktu fikum kitaballahi in ka ce kitabullahi huma sai khabar ne na mubtada mahdhuf wato huma kitabullahi wa itrati sai littafin Allah wa da kuma dangina wannan hadisin yana cikin sunan tirmidhi a cikin kitabul manaqib babu manaqibi ahlul bayt hadisi mai lamba 3786 wa fihi zaid al-anmadi zaid al-anmadi a cikin sanadin wannan hadisin akwai mutum ana cewa da shi zaid al-anmadi wa huwa munkarul hadith shi hadisinsa munkar ne والحديث له أكثر من طريق شيوان حديث إنا دحنيا فيه دعيا ما اختلاف ألفاظه تاردا تستعبا اللفظ دنسا ولا تخلو جميعها من ضعف أما دحن يوين با ورد تقفتا قبر الرولي معنا دك نسو حديثين ما ترونه يستجلون بهذا الحديث سنة كفهجة دولنا حديثه على أنه يجب أن يتمسك المؤمن بعترة النبي صلى الله عليه وسلم شوى واجبين أكن كون مؤمن يرقو لدي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا بعد ذلك بأنكم سيسكتي إذا وجب التمسك بهم الرقو دسو يا ذم واجبي صاروا هم أولياء الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم sun zamanto su ne shugabanni majibanta al'amari ma'ana shugabanni bayan manzo Allah su sallam wa humul khulafa'u min ba'di su ne halifofi a bayansa da wannan hadisin a fahimtar su wa hadha yuraddu alaihi aidan min wujuh to shi ma wannan fahimtar tasu ko ita ma wannan fahimtar tasu za a yi musu raddi a kanta ta fuskoki da yawa alwajihul awwal fuska ta farko fi فيه كلام من حيث صحته وثبوته عن النبي sallallahu alaihi wa sallam shi wannan hadisin da wannan lafazin akwai maganganu na malamai ta bangaren ingancinsa da tabbatuwarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne ya faɗa wasabitu inda muslim anna al-amra kana bi tamassuki bi kitabillah wal wasiyati bi ahli abinda ya tabbata wajen imam muslim a cikin sahih muslim maza Allah sun salama ya yi umarni ne da riko da littafin Allah da kuma yin wasiya da ahlul baiti kama marra min hadisin zai bin arkam kamar yadda ya gabata hadisin zai dan arkam Allah ya kara masa yadda fi sahihi muslim a cikin sahih muslim fa ausa bi la yake sai wasiya da littafin Allah wa hassa ala tamassuki bi ya kwadaitar izaburar da mutane ya yawaita umarta su da tiriko da shi wa littafin Allah thumma qala sannan manzo Allah su sallama wa ahlu baiti kuma na yi muku wasiya ta alkhairi da ahli baiti na wa kuma Allah fi ahli baiti wa kuma Allah fi ahli baiti wa kuma Allah fi ahli baiti ya ce ina tunasar da ku Allah cikin sha'anin dangin gidana ina tunasar da ku Allah cikin alin baitina ina tunasar da ku Allah cikin sha'anin ali baiti fallabi amara bi tamassuki bihi kitab Allah da abin abinda manzo Allah sun sallame yi umarni a yi riko da shi shine littafin Allah kamar yadda zuwa cikin sahih muslim a cikin kitab fadailis sahaba babu fada'il ali hadisi mai lamba 2208 wa amma ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam amma su ahlu baitin annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ri'ayatihim sai umarni da a kiyaye su wa yada'ihim huquqahum a kuma ba su haƙoƙinsu allati a'tahum Allah tabaaraka wa ta'ala iyyaha haƙoƙin da Allah madaukaki ya ba su cewa a ba su haƙƙinsu mun ji ahlul bait ba sa cin sadaka an gane ba sa cin zakka kenan a lura da su a cikin baitul malin musulmi a dinga ɗauka daga dukiyar musulunci ana ba su suna an gane to sannan ainihin a tsare musu mutunci dangantaka da suke da ita da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kara bari wannan dangantakar ta kaskanta ko ta wulaƙanta, an gane wakar zabata min hadithi jabirin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata a cikin hadisin jabir Allah ya kara masa yadda cewa nabi sallallahu alaihi wasallam lamma khadaba fi hajjati alwada' lokacin da yi ba lokacin aikin hajjin ban kwana qala ichi kad taraktum fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bi na bar da abin da in kun yi ruko da shi ba za ku ɓata ba sai ce kitab Allah ko kitabullah shine littafin Allah ma'ana Alƙur'ani. wannan hadisin ina cikin sai muslim kitabul hajji babu hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 2218 fa huwa allazi idza tamassaka bihi insan shi littafin Allah shine abinda in ya yi riko da shi la ya yadhillu abada ba zai taba kwata ba har abada wa lam yadhkur ahlul bayt to a wannan hadisin ma bai ma faɗa ahlul bayt an gane yayi magana kan su ba kwata kwata wannan sai nuna ana magana ne wa abinda za a riko da shi shine littafin Allah amma ba ahlul bayt an gane to wannan fuska ta farko ke alwajhu thani fuska ta biyu man itratu nabi sallallahu alaihi wasallam ma kace itratu nabi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye su itratul rajuli hum ahlu baiti ya ka ce itra ta mutum sune dangin jama'ar gidansa wa itratul nabi sallallahu alaihi wasallam hum kullu man harama alaihi zakka dangin manzo Allah su sallam su ne duk waɗanda zakka ta haramta a kansu wa huwa banu hashim su ne banu hashim ha'ulai hum itratul nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wakila wasu malamai suka ce ma'ahun banu abdulmuttalib bin abdulmanaf ƴaƴan abdulmuttalib dan abdulmanaf sun shiga ciki aka ce waɗannan su ne itira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal nanzur to mu duba mu gani man aulan nasi bi tamassuki bi haula wane ne mafi cancanta daga cikin mutane da riko da waɗannan as-sunnatu am shia ahlus sunna ko shi'a ash-shi'a su shi'a laysa lahum asanidu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba su da sanadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yuqirruna bi hadha kuma su ma sun tabbatar da haka annahum laysa indahum asanid fi naqli kutubihim wa madwiyatihim to ba su da sanadi wata madogara wajen ruwaito littattafansu da abubuwan da suka ruwaito bayan da ma iya kutubun doha kawai littattafai ne suka samu faƙalu sai suka ce irwuha fa na haka. ku ruwaito waɗannan maganganu da abin da yake cikin su gaskiya ne a gani kamar ka zo ka tarar mahaifinka ya rubuta wasu abubuwa kawai ka ce da abin da yake ciki kamar da shi fili an gane da abin da ya faɗa gaskiya ne an gane wannan ba sharri aka yi yan shi'a rawal kalbi an muhammad bin al-hasan al-kalbi afwan al-kulaini rawal kulaini an muhammad bin al hassan al-kulaini ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ya ruwaito daga muhammad dan al hassan al-askari kala ita qultu li abi ja'far al Muhammadu muhammad al-jawwad yace nace da abi ja'far al na biyu wanda ake cewa da shi muhammadu jawad ju'iltu fidak an mayar da ni fansa gare ka inna mashayikhana rawau an abi ja'far wa abi abdullahi alaihi masala yace malaman mu sun ruwaito hadisai daga abi ja'far da abi abdullah amincin Allah ya tabbata gare su wa kanat at-taqiyatu shadida taqiyya kuma ta zamanto mai tsanani fakatamu kutubahum sai suka boye littattafan su walam turwa anhum ba ruwaito littattafan daga wajen su ma matu saratul kutub ilaina lokacin da to ya akai da suka mutu littattafan suka zo zuwa gare mu ma'ano saboda takiya ku siya kai a mutane sun karatu da mutane to bayan sun mutu kuma ya akai littattafan suka zo wajen mu faƙala sai shi abu jafar da abu abdullah suka ce haddisu biya fa inna haqqun ku gaya mutane waɗannan maganganun duk abin da aka faɗa din gaskiya ne haka shi kulainin ya kawo a cikin littafinsa alkafi aljuzul awwal safa 350 a cikin juzi na farko shafi na hamsin da uku babu ja'far nisani shi abu ja'far na biyun nan kuwa muhammad bin ali bin musa bin ja'far bin muhammad shi ne muhammad ɗan ali dan musa dan ja'far ɗan muhammad wallabi na ja'uhu waɗanda suka zo wajen nasa hum talamizatu su ne almajiransa fa kaifa sarat al-kutubu sahihatu haqqan to ya akai waɗannan littattafan suka zama to littattafai ne ingantattu kuma a ce hakan daidai ne gaskiya ne والإسناد منقطع كل هذا الانقطاع قال شاء إسناد يا كتئ ذكر wannan كتئ an gane ina ka samu abin kawai shi kenan da baki sai ku je ku ruwaita duk gaskiya duk daidai shi kenan sai ku je ku ruwaita su da suka ruwaita din suna ji tsoron su fada sun yi taqiya ba su fada ba sun wuce waɗansu sun wuce waɗansu sun wuce kawai shi kenan kuma sai waye gari ta ce wanda abin ya zama daidai a jihar rutin shi a saka shi shine addini an gane to da aka su da kansu sun tabbatar da cewa ba su da isnadi maganganun da suke fada ba su da tabbas fa aina lahum anna ma yarunahu fi kutubin sabitun an ittifaqin nabi sallallahu alaihi wasallam to ta ina daga ina suka samu cewa abin da suke ruwaitowa din ya tabbata daga dangin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ban su da sanadi zuwa gare su an gani bai aka suka zamanto su ne mabiya dangin annabi sallallahu alaihi wasallam bal nahnu atba'u itratin nabi sallallahu alaihi wasallam bal mu ne mabiyan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam allazina atainahum haqqahum wadanda muka ba su haƙƙin su cikakke walam nazid walam nanqus ba mu ƙara ba mu rage ba kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam Kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tataruni kama ataratin nasara isa ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen ya gona kamar inda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam fa inna ma ana abdu yace ni bawansa ne fa ku gyara ba fa qalu bane fa da ka ku cewa abdullahi wa rasuluhu haka ce muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne manzan Allah ne an gane wannan hadisin haka imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sayi al-bukhari kitabu ahadith al-anbiya babu qaulillahi ta'ala wasu dhkur kitabi maryam hadisi mai lamba 3445 sai kenan ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tsaya kai ni kansu ka san wa kake yaba sai ka yarda annabi yana da haƙƙi yana da iyaka matsayi da aka shata masa bai wuce nan gurin bawan Allah duk matsayinsa bai wuce bayan Allah ba matsayin nasa bai kai matsayin ubangiji ba da haka in kana magana abin da ya shafi haƙƙi sai ka lura ina ina ne limitation na haƙƙin manzo Allah so wasallam to iya nan zaka tsaya kana fita daga nan to zaka shiga haƙƙin Allah ne to da haka kana shiga nan kuma ka tashi daga ka fita daga abin to da haka masu cewa wai ma suka faɗa balle a ce sun wuce gona da yi kaga ba su karanta hadisan manzo Allah su sallam ko kuma sun raina manzon Allah ya ce kar ku yi kuna ta to ma kuka yi har a ta muci da kuma wannan shine dalilin da yasa wadansu ba su iya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu albarka ita soyayya da kuke ganin ta dole sai ka yi mejarin nata sai ka auna sai ka auna duk inda ka kai da san manzo Allah su salam dole ka so Allah fiye da inda za ka so shi dole ne wannan dole ne duk inda ka kai da girmama shi sai ka girmama Allah fiye da yadda za ka girmama shi in ka girmama shi daidai da Allah ma an samu matsala wannan kuma shine abin da mutane suka kasa su fahimta ko kuma an faɗi wannan sai wasu dinga ganin an rage wa manzo Allah daraja a kai ka isa ka rage wa manzo Allah daraja ai baka isa bane ba zai yiwu ba duk abin da za ka yi ba wanda ya sai ce zai wani da rage wa manzo Allah daraja bal a garin ka rage masa daraja sai ka ƙara masa daraja amma ba ka wuce da shi daraja da Allah ya bashi dan ba wanda zai iya ba manzon Allah darajar da Allah ya bashi mun fahimci wannan magana to da haka a tsaya a inda manzo Allah ya ce a tsaya tabbas raina manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ce kar a yi a ce wai to me ma aka yi na raina manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma gashi nan muna gani sa na girmama shi fiye da inda ya kamata ina bayyana a cikin mutane misali yanzu idan ce duk abin da Allah ya sani manzo Allah ya sani kai dai shi fiye da inda aka kamata ba daidai ba ne yanzu zali muna yin wannan abin a tsakanin ni da kai mun yi aji daya ok mun zo gurin biyar biyar na muna ta zama profesa ko na abokin karatunsu ya yi gwamna irin tun suna firamare ko sakandare akwai wani suna irin sunan banzan da ake gaya masa wata rana sun ji wajen taro sai ya gaya masa wannan sunan sai wayo a fusaci ce wai sai faɗar wannan sunan saboda ya san ba wanda ya san wannan sunan a mutanen da yake tunani da ya wayo ya gan shi sai ga shi ne ya zai shi to me yasa yi masa wannan saboda baki karatun sai to kenan idan aka ce kun yi karatu da mutum kun ma yi karatu kawai ina sami a sami irin waɗannan abubuwa tsakanin to ce kai dakta ne ni dakta ne shi profesa ne kai profesa ne ko ma ka ce matsayin karatun da ya zama yi ne ta shirya rai da wulafinci haka ne kana da diploma kana da diploma da kai mata abin sai ta turo don kwanika ga da Allah stop making noise kana da diploma ana da diploma so what in digiri ne da ke digiri ne da haka kai kokari ka zama step forward a karatu tsakanin ka da matar kana sakewa kudin ku ya zama daya karfin ku ya zama daya karatun ku ya zama daya to kai ka zama so to a da ke ba za ta ba a tsaye ba za ta sayi ba a turance kuma ba za ta turanci ba to ya za a yi to da aka karkake to da haka irin waɗannan abubuwan su ya kamata mu dinga aunawa Allah ya sa muna fahimta saboda haka shi dai maza Allah ya san waɗannan zamanin za su zo Allah ya tsinkar da shi ya gani ana samun tattauna tsakanin ahlus sunna da kan annabi ya san gaibu ko bai san gaibu in muka faɗi irin wannan sai a ce to gashi kuma kun ce annabi ya san gaibu mu abin da muke cewa sanin gaibu mutlaki manzo Allah ya sani amma abubuwan da Allah ya nuna masa ya san su shi a karan kansa kuma a wurin Allah da wajen shi manzo Allah ya zama ba gaibu a wajen mu shine gaibu amma a wajen manzo Allah da shi Allah wannan ba gaibu bane ba sunan sunan ba gaibu bane wannan nan abin amma mu a wurin mu gaibu akwai ran da yazo ya tsaya ya sallah sallallahu alaihi wasallam ya dade a tsaye suka ga ya dan yi gaba ya dan dawo baya kuma sai suka ga ya dan ja baya haka ya koma inda yake ya tsaya bayan ya idar da sallar sun magana da shi suka ce ya rasulullah mun ga kai abin da baka saba yi ba sallah sai ce ai a tsayuwar nan da nayi babu wani abu da zai faru a cikin al'umma ta face sai da aka nuna mushi duk wani abu da zai faru a cikin al'umma ta ce a nuna mushi yace kuma da kuka ga nayi gaba yake gidan aljanna aka nuna mun sai ne miyar in dan shigan sun ko muku wani dan itaciya wani dabino dan ku samu ci ita sai kuma na tuna Allah ya roki annabi annabi Sulaiman ya roki Allah ya bashi mulkin da ba zai ba wani annabi ba a bayan to sai na fasa ban sun ko ba ita da kuka kuma nayi baya na koma shedan na so in kama ya zo zai ƙetare min sallah sai na so in kama shi ko na kama shi na shaƙe da ɗaure shi zan ya jikin abin nan da masallaci turken masallaci cikin masallaci gari iwaye yaran madina su zo su wasa da shi suna yi masa kayi marisa ka sha kafsu suna ja diga ita ta yi fasa da yi ba sallah sallah ta irin waɗannan abubuwan manzala shi an nuna masu su ni da kai da bugansu ba a wajen mu gaibi ne amma wajen Allah ya tashi daga gaibi shi manzo Allah ya tashi to da haka sai ka fahimci shi kansa wannan mutlaqul gaib ba wanda ya tashi sai Allah da yake a nuna masa da abin zai faru ba a nuna masa Ahmad Ahmad Musadi zai shiga aljanna ko zai shiga wuta ba a nuna masa za a haife ni tun da lokacin ba a haife shi ba a haife ni ba wai wannan ba a ai ga abubuwa suna faruwa cikin al'umma ba ma ganin su muna gani mutane za su zo eh, abin da yake daidai a mayar da shi ba daidai ba abin da yake ba daidai ba a mayar da shi ne daidai gida gida mutane da suke masu garada su zama to kaskantattu kaskantattu su zama to masu daraja da mutane suna cikin talauci su zama arziki da can mutane da talauci suna yi aikin alheri yanzu kuma za a samu arziki a ki Allah ya kuna ganin sauye-sauye irin waɗannan na zamani da za su faru kan garewar 'ya'ya ga iyaye ko wanda ya kamata ya biyayya ya zama to ba shi ike ba ban shi eh, eh, ake wa dalila shi ya kamata ya iyayensa biyayya za samu zamani ya zo sai dai iyayen su masa biyayya ya'ya sun zama ya'yan agwagi sai agwagwa sai ka gani ya'yan ta yana a sama an gani to irin waɗannan ba su aka nuna manzo Allah ta yi waɗannan abin ya kamata mutane su san su to sannan wace kai daraja ka samu kowanne abin nan ka samu in ka ce ka haɗa matsayin Allah da na maza sun zama da abu daya da aka ibn a cikin nuniya ya kawo irin waɗannan abu yace lillahi abdun wani li abdun kuma haƙƙani yace Allah ina da haƙoƙinsa bawa ina da nasa haƙoƙi yace haƙoƙi ne guda biyu la taj'alil haqqayn haqqan wahida kar ka bayar da haƙƙin haƙoƙin guda biyu zamanto haƙƙi ne guda ɗaya fa inna zalika kana gayatul buhtani wannan ya zama shine zalunci na ƙarshe yanzu misali a dari yanda zan yi wani misali kai da matarka ka misali da matarka sai wani ya zo ya ɗauko matar kanan sai ya haɗa wa ko ya ɗauta wani ya haɗa wa kanan bai zalici ba a kowa da ne haƙƙin matar wa matar ta haƙƙin matar ƙane haƙƙin ta ta ce sai aka zo aka haɗe to haɗewa kowa aka haɗewa an yi zalici wajen haɗewa amma ka gami na iya fahimtar waɗannan abubuwan saboda mun suka shafa amma wajen Allah ko sai wa Allah ko manzo Allah mu ba ma jin ayi yi wani abu kuma an taji magana ma sai da kai sai ai su da daban ne eh na da bane amma duk da haka akwai ciko a tsakanin su wannan ji yana ta kokari sai ya hada irin waɗannan abubuwan ai ko aljanna ba ko musulunci ba ka shiga sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko a cikin sallah hayya ala menene ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah maktubun fi abubuwa duk yanzu idan ka zo kace alhassan wal husayn da alhassan da alhassan su ɗaya Allah ya sa fahimta ta irin waɗannan abubuwan ya kamata kwamalle a a fahimtar da haka haɗawar ba ina nuna kuma mi daidaito bane wallahi baya nuna daidaito kai ka tafi jin ubangiji ya ce shi bawa ne amma shi manzo Allah shi da kansa ya ce inna ma ana abd ni bawa ne da haka wajibi mutane su ringa lura da waɗannan abubuwan kada soyayya ko kauna ko girmamawa kuma munafunci munafunci menene munafunci ai haka Allah ya ce da manzo Allah ya ga mutai qul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'u ashe abin da yake tabbatar da cewa kana san Allah ko kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika shine inda ya tsayar da kai ka tsaya amma kuma kamar yadda Imam Shafi ya faɗa shi a ta'assil ilaha wa tas'um hubba kana saba wa Allah kuma kana da'awar kana son sa haza la'amri fil qiyas badi'u ita wannan na rantsuwa da Allah abu ne wanda yake mai ban mamaki a cikin an yi in aka auna lauka na hubbuka sadiqan a ta'tahu da san da kake wa manzo Allah ko san da kake wa Allah na gaske ne da yi masa da'a dan me innal muhibba liman yuhibbu mutiwa me kana yin da'a ga wanda kake so kana yin da'a ga wanda kake so wadannan abubuwan manzo Allah su sallai maka dai su Allah subhanahu wataala ya bayanai akan su to haka yi kamata mutane su tafi akan wannan tsarin to da shine za su tabbatar da kauna da suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwajhu tsari fuska ta uku imamul itrati wa alimuha ali ibn abi talib radiyallahu an, shugaban gidan ko dangin manzo Allah su sallam da kuma malamin su shine Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ويأتي بعده في العلم عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة باينسا أبنغرن إلمي سي عبد الله بن عباس wanda yake shine tawadar rubuta ilimi na wannan al'umma alladhi kana yaqulu bi imamati abi umar qabla ali radiyallahu wanda ya yarda da shugabancin abi da umar gabanin ali dan abi talib bal inna ali قد ثبت عنه أنه قال بل شيكنس علي بن أبي طالب إمام في الناس يا تبت دقاقريش ياتي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر ما في في تموتا نباية من ذا الله صلى الله عليه وسلم سوني أبو بكر دا عمر حكى إمام البخاري قال حديث أتين سوى البخاري كتاب فضائل الصحابة بعد ميلمكا تبوكو دا دريشة دا سبعين دا, دا, دا, دا bal sabata anhu inda shi'ati annahu qala bal ya ma tabbata a wurin shi'a cewa shi ali dan abi talib din ya ce wa ana lakum waziran khairul lakum min minni amira in zaman to waziri mataimakin shugaba ya fa alkhairi gare ku zaman shugaba idan shi ne kamata da shugaban ya faɗi wannan magana ita gare ya zama minista da ya zama shugaban kasa Allah ya sa kuna fahimta wannan maganar haka nan a cikin littafin yan shi'a na nahjul balagha shafi na 95 khutba mai lamba 92 to da haka kenan shi da kansa ya tabbatar da cewa shi ba shi ya fi cancanta da shugabanci ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan abubakar yayi umar yayi usman yayi an kashe shi bayan an kashe shi ne ba suka zo suka ce ka zo ka zama shugaba ya ya zama to wasiri ya fi alheri gare ku akan zama shugaba yanzu yana jin a nemo wani ba a bashi kuna fahimtar magana to ya kenan ya yarda da shugabancin waɗannan bal shi ba ma ya son shugabancin to ya kai ne zama to shi ya fi tantanta da shugabanci alwajihun rabi fuska ta hudu hadha alhadithu مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث كبر فقر من زال الله صلى الله عليه وسلم ديتي تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تذلوا ابدا كتاب الله وسنتي نابر وابا اتكنكو وانا يمكن يركو دشي بذاكو فتبا ابايانا هر ابدا littafin Allah da kuma sunna ta haka na imamu al-hakim ya kawo wannan hadisi a cikin al-mustadrak juzi na farko shafi na 92 wa qala an-nabi sallallahu alaihi kuma annabi sallallahu ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di ina umartar ku da riko da sunnata da kuma sunnar khalifofi na shiriyu a bayana addu alaiha bin nawajid ku sa dara dara tsanku ku taune su an gane ku Hakanan imam abu da da kawo wannan hadisi cikin sunan kitabu sunna babi dai magana kan luzumus sunna wajabtin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 4607 haka nan ina cikin jami'ar tirmidhi kitabul ilm babu ma jaa fil akhdh bis sunnah a babin da yazo bayani akan ruko wajibcin ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadith rakam 2676 hadisi mai lamba 2676 kenan abinda manzo Allah sun sallallahu alaihi umarni ga ruko da shi bayan littafin Allah ita ce sunnar an gane ba isra ba su isra dangin manzo Allah su sallam ahlul baiti girmama su ake ba su haƙƙin su amma ba riko da su ake yi an gane ko ba riko ake yi da su ba kace kai riko da su kana son samun tsira ko abin nan to ba a yin haka littafin Allah da sunnar manzo Allah su ake riko da su sai a samu tsira duniya da lahira an gane Ba amara bil 'adli 'alayha bin nawadith sai manzo Allah sun salame umarni da ruko da sunna da ainihin daratsa wa qala fatadu bil ladain min ba'di abi bakr wa umar kuma yace ku yi koyi da wata guda biyun nan da ke bayana sai ya fassara su yace abi bakr da umar haka imam tirmidhi ya kawo wannan hadisi a cikin sunan kitabul manaqib babu manaqib abi bakar da umar babu ne magana kan darajoji martabobin abi da umar Allah ya kara musu yadda hadis rakam 3660 hadis mai lamba 3662 wa sunan abi wa sunan ibn majah a cikin al-muqaddima babu fada'il aqabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadis rakam 86 babu ne magana kan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 86 an gane ku fa amara bil abdi alaiha na wurin to wa kuma manzo Allah sun salme ce ihtadu bi hadi ammar wa tamassaku bi ahd ibn mas'ud ku yi riko da shari'a irin ta ammar kuma ku yi riko da alƙawarin Abdullahi dan Mas'ud wato ahad anan ana nufin alƙawari ma'ana umarni an gane in abdullahi dan masud ya umarce ku da abu yace to ku yi riko shi an gane haka imamu tirmidhi dai kawo hadisi a cikin sunan kitabul manaqib Babu manaqib abdullahi ibn mas'ud babi dai magana kan darajojin abdullahi dan mas'ud hadith rakam 3805 hadith mai lamba 3805 ولم يدل هذا على الإمامة قط wannan bai nuni zuwa ga shugabanci ba kwata-kwata وإنما دل على أن أولئك على هدي الرسول صلى الله abin da hakan ya yi nuni zuwa gare shi ya yi nuni ne kawai zuwa ga cewa waɗannan mutanen suna kan tafarki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya faɗa cikin khutba da yake ta duk mako ko lokacin da zai magana da mutane wani abu ya taso yakan ce wa khairal hadi hadi muhammad mafificiyar shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu to sai ke gaya mana waɗannan mutanen suna kan tafarkinsa suna kan shari'arsa an gane ku wani hannu na kudu to mu muna cewa inna isratan biyu sallallahu alaihi wasallam la tajtami wa ala dalalatin abada dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su taba haduwa akan kata ba har abada walakin min ashab man ashabu isratan biyu sallallahu alaihi wasallam to sai dai su suwaye mabiya ko waɗanda za a iya jingina su zuwa ga dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kada fassalna zalika fi ma sabaq mun yi bayanin wannan balo balo ainihin cikin littafin da a cikin bayanai da suka gabata unzur ghayr ma'mur fil kalami ala hadith al kisa wannan littafin ghayr ma'mur ne shi'a ne yayi magana akan hadisin kisa to shi kansa hadisin suwa suka zo shi mu muka ruwaito hadisin da sanadi daga wani zuwa wani zuwa wani so duk da aka yi suka zuwa irin wannan sai ce mu ma a cikin littattafanmu mu na sunna mun ruwaito to kaga sun san muna da sanadi to da yake akwai adalci sai a ruwaito duk abin da ya tabbata an fahimta to su kuma ba su da sanadi me yasa suka rasa sanadi rashin adalci dan idan za a bayar in za a ce ga sanadin magana to za a iya gano gaskiyarsa ko aka san haka a gani to wanda ba shi jin nauyi ko yanzu ne a cikin mutane sai mutum ya faɗi magana a wajen wakajin kaji ana shiru a ba so a jito munafunci amma idan kana da gaskiya sai ka ci wani ne ya gaya mu ba shi ya gaya maka ba aka so kai me yasa za ka ce ni na faɗa don me ba zan ce kai ka faɗa ba kai ka faɗa ba haka ba ne wannan ita ce magana to yin gaji ana rufe-rufe to munafinci ne ya shiga to da haka su saboda akwai munafinci a cikin maganarsu da haka suka samu wannan aƙida ta taƙiya na ta gaya muku in baka san ma'anar taƙiya ba ɓalo-ɓalo a musulunci shine munafinci ka bayyana musulunci ka ɓoye kafirci ka bayyana adalci ka ɓoye zalunci ka bayyana gaskiya ka ɓoye ƙarya ka bayyana alkhairi ka ɓoye mugunta an gane wato ka ne masa dariya a fuska da za a kwantar da shi gabas ko yamma ka yanka shi to sai ka juyar da shi kudu ko arewa kuma ba za ka yanka shi ta magogwar ba sai ka yanka shi ta To don baka san na kiya ba wannan ya ce ta kiya munafunci kiya an gani to a musulunci munafunci sunansa sunan da Allah ya rada masa suna saboda larabawa ba san annifak ba sai da musulunci yanzu larabawa ba san me annifak ba sai da musulunci yanzu suka tambayi manzo Allah ne wannan magana me annifak ana shi almunafiqun me almunafiqun sannan sai musu bayani da su ba sani ba su sani ba musulunci zo da wannan kalmar to shi kuma musulunci kamar yadda yake da rukunai guda biyar haka shi an ci ma rukunansa guda biyar ne to da haka idan musulunci ya ce kaza su kuma sai su ce kaza to da musulunci ya dauki annifaku munafunci su kuma sai suka ce a tukuya amma sai suka ce wai ai sun shiro ne daga illan ta taƙo minhum tuqa aya ta 102 a sura ta 3 suratul al-imran wai sai kuna jin tsoron cutarwa daga kafirai to wannan ba laifi ku nuna musu kuna son su to da haka duk suke zaune da ku nan taqiya sai muku suna jin tsoron cutarwar ku in sun gaya muku su arna ne to ba za ku gane su ba to saboda aka sai ta kiya wai suna jin tsoron cutarwar to da aka sai su nuna sai su wannan abin don ku kyale su ku dinga ganin su mutanen kirki kuna zama unguwa daya kuna siye da siyarwa kuna ganin maka masu kaunar ku ne har ma an yi magana kan su kuna jin zafi ko wani magana kan dan shi a wasu yanzu yana shamala yau kai zafi a na yashi wai in ka dan sassafa wai ai yanzu haka za fahimta me za su fahimta kai an ce da kai munafiki munafiki yana ganewa annabi ba Abdullahi dan Ubay dan sallu ya wa'azi ba akwai wani mutum yau da zai kuma za Allah ya wa'azi to amma Abdullahi dan Ubay dan sallu munafiki ya mutu to kai dai ka roki Allah ya tsare ka annifa in mutum ya samu munafinci a zuciyarsa to ba wani magani ba wani abu da za ka gaya masa da zai bari ba zai yi ba kafiri gara arne gari akan munafiki kuma gashi nan mutane yanzu munafiki yana ruwa a su jin kada kade, jin wake-wake ba haka bane haka annabi ya faɗa ce ku nisanci kaɗe kada da wake-wake suna tsirar da munafinci a zuciya yanzu ka kasa gane suna tsirar da munafinci ai idan ana sabon Allah kana jin daɗi ai munafinci ya zo to kuma haka ake faɗa kai wannan kidan ko malam ba zai ce ba da sai dai ce ba kyau ba zai ce ba daɗi ba ana faɗa ko ba faɗa to wai munafunci ya shiga zuciya ke to kuma abinda mutane suka koma ɗan ɗanɗano ne ɗanɗano da za ka wai har kallo ta ce wai ba ra'ayi muku ɗanɗano ɗanɗano a yana ke samun ɗanɗano a harshe wani zai ce ba ra'ayi muku ɗanɗano har a fil har a kaza a yi ɗanɗano to mutane sun suka zama yan ɗanɗano da haka duk abubuwa komai izo su daɗinsa kawai suke kalla ko lashinsa ko abin da ya Allah ya sauke Allah ya dace da mu to kuma anan zamu kwana insha Allah in Allah kai mu mako sai mu ji abu na bakwai a fatan abin da faɗa ya zan daidai ne kuma Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته